وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi وسلم sallam barkan mu a wannan yammaci na asabar a wannan yammaci na hudu ga watan ramadana watan tara bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1400 da arba'in da bakwai daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am sannan aya ta 90 da biyar kenan ko insha ta'ala na'am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 يؤفكون فالغ الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم نعم تو ومن آية wato ainihin tana magana ne akan ni'imomi wanda Allah ya hore ma jinsin don su amfani da wannan wato ni'imomin kuma su ɗayanta Allah da bauta kamar yadda ya gabata da yanyi magana wato ainihin akan aya wadda ta gabace ta Allah ya ce tabbas mun kun zo mana kuna ɗaya bayan ɗaya ba dukiya ba komai na abubuwan da kuke alfahari da su kamar yadda muka halitta ku farkon karo ko karan farko ba kowa ba dukiya ba alfahari ba ɗiya ba motoci ba mulki hakanan muka yi ku to kun zo mana salalaf kaman yadda muka yi ku kun bar abinda muka hore maku muka ba ku a bayan bayan ku ba a tare da shi yanzu kuma ba ma ganin abokan tarayyar nan taku ko kuma masu ceton nan naku wanda kuke faɗa cewa za su cece ku su wato ainihin za su ainihin sanya hannu a cikin cetonku allah ya ce sila da ainihin kusanci da soyayya duka ta tsinki a tsakaninku abinda ma kuke cika bakin da shi a duniya to ya ɓace ya rasu ya bar ku ba kowa daga kuse kuse abin da kuka yi to bayan ya ambaci wannan sai kuma ya kama ambatan ni'imomi tare da karfafawa inna allaha faliqul habbi lalle allah shine fa wanda yake mai halittar ƙwaya wannawa da kwayar ice kowace ƙwaya ce wannan ƙwayar dawa kwayar alkama kwayar shinkafa kwayar masara kwaya na abubuwan da suke tsirai ne waɗannan 'yan kanana da kuma annawa kwayar dabino kwayoyin dabino da na kwayoyin itatuwa da suke ainihin yin ice wane ne yake tsago da wannan kwaya daga ƙasa ya ɓalla tsakiyar kwayar sannan ya fitar da wani abu ke wannan wannan shine Allah shine yake inna Allah tare da karfafawa lalle Allah shine faliqul habbi mai tsago kwaya wannawa da kwayar iki yukhrijul hayya min al-mayyit shine wanda yake fitar da mai rai min al-mayyit daga cikin matacce malamai suka ce in aka daura yawon din minal maiti yana nufin wanda ya rasu kenan ba motsi amma idan aka yi ma yawon din shadda minal mayi yana nufin mai haramar mutuwar kenan wanda yana kan gargara zai mutu Allahu alam yukhrijul hayya minal mayyit shine wanda yake fitar da mai rai daga jikin matacce kamar yadda yake fitar da ɗan adam daga jikin mani ya fitar da wato ɗan tsako daga jikin ƙwai ƙwai mayit ne kamar yadda mani mayit ne baya iya komai baya iya sarrafa komai ba abin da zai iya ba kanshi na kariya don haka mayit ne to amma sai Allah ya fitar da mai rai daga jiki yana nuna cikakken iko babu abin da ya gagare shi yadda ya ga dama haka yake yi sannan ya ce wa yi kurijul ta min alhayi haka ne wa mu yi ta min alhayi ne kuma wanda yake fitar da mataccen min ta wato ainihin min alhayi daga mai rai shi ne wanda yake yin wannan tasarrufin ba abin da yake gagarar shi komai yayi kuma cikin mulki cikin ƙudura cikakkiya babu wani cikas da zai iya faɗo mashi saboda shi ba taliki ba ne shi mahalicin talikai ne ya yi tasarrufin shi yadda ya ga dama bayan ya faɗi wannan ni'imomin sai ce zalikumullah wancananku wancan mai yin waɗancan ayyukan Allah shine ne mahalicinku to tun da kun san haka fa'an na tu'ufakun ta yaya za a rika kaɗar da ku daga gare shi ta yaya za a rika kautar da hankalinku daga Allah kuna barin Allah kuna kama wani Allah kuna barin kayan Allah kuna kama kayan wani daban ba na Allah ba ta yaya wannan ne abin mamaki kaifa tu'fakun kaifa tusrafuna anillah ta yaya za a rika kawar da ku daga Allah alhali shi kadai ne mai yin waɗannan abubuwa ya ce faliƙul isba shi ne mai tsago da hasken subahi daga cikin duhu faliƙul isba wannan al'isba sai zama wato ani masdari ne masdari kuma na fi'ilin asbaha yusbihu asbih sai zama isbaha wato mai tsago da mai tsaga duhun hasken su bahi wane ne yake yin wannan wannan sai Allah domin tsakanin hasken yini da ainihin dare akwai wani abu kamar yadda yake a nan falik ismul fa'il ne na falaka sai zama ya fliku shi ma ya shukku kenan yana tsagowa wannan kalmar wato ainihin in banda kula audu da rabbil falak shi ma ko kuma fan falaka fakana kullu firqin ka tsaudil azim da irin wannan da ce falikul habbi ni dai ban ba a cikin alkur'ani ban ga amrinta ba babu umarninta da ya zo kuma tulafi ya ce iflik in ka samu falaka ka samu yafliku ko sai ka samu eh, sudasiya kumasi shine fanfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim to tsakanin wannan faliku da al-isba ana kaddara zulma yana nufin faliku zulmatil isba shine wanda yake keta yake tsago da wato ainihin subahi daga jikin duhu domin ana cikin duhu sai ka ga Allah ya keto da mai Allah ya ceto da hasken subahi to waye yake yin wannan shine abin tambaya shine shi ya bada amsa da kanshi ya ce faliqul habbi wannan shi ma yana cikin khabar domin mubtadan ya riga ya gabata shine ismu inna inna allaha faliqul habbi ko inna allaha faliqul isbahi Allah shine wanda yake mai tsago hasken subahi daga jikin duhu sannan waje laila sakana shine wanda yake sanya duhun dare sakanan ya zama natsuwa shiru kake ji wane ne ya sanya dare haka kwanciyar hankali a cikin dare tafi natsuwa a yini wane ne yake yin wannan saboda mafi yawan harkoki ana yin su ne da rana hutawa kuma ana yi ne da daddare yace walahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as alim duk abinda ma ya natsu a cikin daren walahu na Allah ne kadai wa huwa as-sami'ul alim kaga saboda dare akwai natsuwa sai kawo wa huwa samiu sai a ta kare da irin abinda ta fara da shi domin natsuwa ji yakan yawaita a wajen sai ce wa huwa sami'ul alim shine fa mai yawan jin kowa da bukatun komai sannan kuma masani ga kowa kuma da bukatun kowa wa huwa sami'ul alim yace wa ja'ala al-layla sakana shine wanda ya sanya duhun dare natsuwa sannan wa shamsa wal qamara husbana shine wanda ya sanya gudan rana da gudan wata husbana a lissafi suna tafiya ne da ainihin zamuna idan ba dansu su ba yaushe za ka iya gane zamanin yaushe za ka iya gane wata yaushe za ka kwanakin wata yaushe za ka iya ganewa babu to da wata da rana husbana suna tafiya ne a lissafi wato ainihin sai Allah kawai wannan kayan yake cewa zalikum zalika taqdirul azizil alim zalika wancan aikin halitta gudan rana da wata sanya su a lissafe suke tafiya lissafin zamani duka wannan taqdirul azizil alim wato kaddarawa ce gudanarwa ce ta wanda yake al mabuwayi sannan kuma al masani mai cikakkiyar masaniya malam abul qasim ibn juzayy kalbi a cikin littafin shi a tashil li ma'ani ya ce mai yafi kyau na ambatan al'aziz a nan gurin wato an ambaci al'aziz a nan gurin saboda dacewar shi mai sunan da sifar ne ya ambace shi a gurin yace li anna al-aziza yaghlibu kulla shay'in wa yaqharu domin shi al-aziz ya gallabi kowa ya fi karfin kowa bai da tenuwa balle ko a ce lokacinka ya kare kuma shi ne yake fin karfin kowa da karfin shi don haka babu wani wanda zai imma Allah balle ko a ce ya gallabe shi babu wani wanda zai kai zuwa ga wani guri da zai san wani abu da wato ainihin ya wuce matsayin shi kwakwalwar ta kama an sanya mata limit na abin da za ta iya fahimta na abin da za ta iya rikewa ba za ku iya sanin komai ba in ba wanda Allah ya ba ku dama ku sani ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wala ya'uduhu حفظهما وهو العلي العظيم dan haka Allah shine mai wannan a can farko farkon suratun rahman haka Allah ya faɗa bayan ya ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana shamsu wal-qamaru bihusban sai ce rana da wata bihusban suna gudana ne a lissafe a ƙididdige a tsare hakanan nan suke tafiya Allah ya ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjuni qadim wata mun auna mai manazila masaukai inda zai zo ya sauka an riga an tsara tafiyar hatta ada har ya dawo kal urjunil qadim kamar reshe salar dabino tsoho wanda ya dade zaka ganshi siriri ya koma dan kankani. waye ya tsara mai da ya fito dan kankane sai ya zo ya zama kato ya zama badir sannan sai koma siriri kal'urjunil qadim waye ya tsara yana nufin zalika taqdirul al alim wannan kaddara tsari ne na wanda yake magwayi shi kadai sannan alim wanda yake masani da halitta shi masani kuma da halin kowa masani da buƙatar kowa wannan wato ayoyin suna magana ne akan ni'ima da Allah ya yi ɗan adam kamar yadda ita ma surar take alamta haka cewa suratul an'am duk da akwai an'am din an'am dabbobin ni'imar ni'ima ce to abinda ba ita ba ma shi ma na ni'ima ni'ima ne don haka surar ta kunshi bayani akan ni'imomi kar ka gafala in kana bukatar godiya ga ni'imar Allah ya zama wato ainihin ba ka tunanin ni'imar Allah wannan makamashi ne na a gode ma Allah kana da lafiya wani bai da lafiya Tuna mana da wannan kana tafiya wani fa baya iya tafiyar ka tuna da wannan mana kana da shi wani fa ba shi da shi kana son ka gode ma Allah rika duba na kasan wanda ka fi kada ka duba na sama da kai kullum wanda sai ka ga kasa gode ma Allah akan wannan yanayin da kake ci to duba su wane da wane da wane da ba su kai ka ba mana kai ma sai ka gode ma Allah sai Allah ya ƙara maka amma kana zira ido ga na gaba yaushe za ka gode ma ni'imar Allah ka kwaikwayi wato ainihin abin da Allah yake so ka kwaikwaya don ka yi godiya gare shi da wuya Allah ya yi wato ainihin wannan maganganun kamar yadda gashi nan zai fada lissafin wata da lissafin rana duka Allah ya gama tsara su ya gama lissafe su baki ɗaya suna tafiya ne a kan iyawa kan iko irin na Allah akwai ayoyi da yawa wanda suke magana akan wannan to wannan an riga an sani fatanmu mu tabbata Allah ka tabbatar da mu سيكي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون يتي وهو الذي جعل لكم النجوم شين فوند يسنيا يامك توراري ما نفسي هل التامك توراري يهوري مك توراري don me ya illa me sababi lita ta dubiha domin ku shirya da su kayi makuwa a cikin teku sai ka duba sama lokacin akwai taurari sai su gwada maka in kana da masaniya tauraro ko wani ilimi na tauraro wanda za su ainihin gwada maka gabas da yamma da alƙibla Allah ya ce lita ta ta dubiha domin ku shirya da su a ina fi zulumatil barri wal bahr a cikin duhu duhu na tudu sannan kuma wal bahr da duhu na teku kuna cikin duhun tudu za ku iya ganin sama a ga a nuna maku wannan alkibla ce wannan kuma ba alkibla ba yamma ce nan kudu ce nan nan arewa ce in ka san waɗannan sannan balle a ce kana cikin duhun teku gashi ana ta jan wato ainihin jirgi ko ko an je an sauka a wani falale a cikin duniyar teku don haka ina za a gane alƙibla ina muke nan gurin ina ne daidai ina ne ba daidai ba balle ka sa gabanka inda aka ce ka sa ka yi ibada kai sallah wannan yana faruwa hatta ma a cikin birane ko kuma hotels hotels da aka, aka sauke mutane sai ka ga nan dai hotel ɗin ƙila ba na musulmi ba ne ko kuma nasu ne amma ba su ta kula ba a kowane ɗaki su yi alam sayin na alama cewa nan alƙibla ce babu babu waɗannan abubuwan sai dai an kai ka kuma kai baka san ko ina ba ko baka ma iya mu'amala da gurin ba balle ma makullin ɗakin yanzu a zama biya zama duwan kwamfutarai kawai bi an mai da shi aikin kwamfuta kawai ba shi makullin za ka yi shi ɗan bakin ƙofar sai suna sai buɗe maka to kai kuma farar hula ne daga ƙauye kake ba ka san yadda ake buɗewa ba ka fito ka kasa koma sannan ba ciki babu to ya za ka yi don haka in irin wannan ya faru sai ka fuskanci ina ne kake ganin alƙibla kawai a zuciyarka sai ka yi ibadarka a haka sai ka yi sallarka sai aka wayi gari sai aka gane cewa ai wannan ba alƙibla ba ce kudu ce ka duba kai sallah don haka sai wato ainihin ya zama ba ka da wata matsala don ko ka yi iyaka ƙoƙarinka ne wajen gano gaskiya sai ka kuskure har ma kana da lada ba za a ce sai ka tashi sallah ba ka yi daidai to amma inda gangan ne fa to wannan dole sai ka sake in kana son ku daidaita kai da mahaliccinka. ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce shi ne wanda ya sanya muku waɗannan taurarin don ku hankalta da su ku shirya a cikin duhun teku da kuma duhun tudu sai Allah ya ce kad ayati tabbas mun fayyace ayoyi mun fassara su daki daki filla filla sai ce mai ya alamun ga mutane masu sani to nan gurin akwai alamomi da ayoyi wanda wato ainihin suke bayani akan wannan kamar maganar imamul bukhari da ya kawo wato ainihin a cikin littafin shi bukhari wannan muhammadu bin abdul wahab a cikin kitabu tauhid ya ambaci wannan a cikin babu tanjim Ce ce khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin Allah ya halitta taurari dan abu uku sai ce zinatan lissama wa rujuman lishayatin wa alamatin yuhtada biha faman fiha shay'an faman تأول fiha ghayra dhalik faqad فيها wa ذلك wa أخطأ وأضاء, wa takallafa ma la ilma lahu bi yake cewa Allah ya halicci taurari don hikima guda uku don abu guda uku na ɗaya shi ne zinatan lissama ƙawa ga sama taurari suna ƙawace sama ne sannan abu na biyu rujumar lishayatin suna jefe shaidanu ne masu ƙoƙarin su je su sauraro shirin Allah da mala'iku a sama ta ɗaya sai Allah ya sanya wata yula ta kukan kura ta fada masu ta ratattaka su ko ta karairaya su ko ta lalata masu kwakwale ko ma ta halaka su abu na uku shine wa alamatin yuhtada biha alamomi ne da ake shirya da su kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nahl yace wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun معناه القى الله علامات الا يا جيفا مكو على مؤمن ذا ذاك شريه دسو اчкин سما سوني توراري اчкин سوره الملك الله يكي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Allah ya ce tabbat mun kawace sama wannan saman ta duniya mun kawace ta da me bi masabiha da fitilu su wane ne waɗannan fitilun su ne taurari Allah ya kawace ta kaga da kanshi Allah cewa ya kawaye masama da taurari ba cewa ya a duba taurari a yi bokanci ba a yi tsafa-tsafa ba a ce wannan ce take in kaga ta fito to ruwa ne wannan kuma in ka ga ta fito to ɗauke ruwa za a yi in ka ga wannan tauraron tauraron to akwai sa'a in ba ka gan shi ba to babu sa'a Allah bai halitta taurari don wannan ba duk wanda ya mu'amalanci taurari da wani abu wanda ba waɗannan ukun ba to ya lalace shi ne ce wa alamatin yuhtada biha sai ce waja'alna ha rujuman lishayatin muka sanya su masu jefewa ne ga shaidanu wannan alama biyu Allah ya ambata a cikin suratul mulk a cikin aya sannan alama daya a cikin suratul nahl shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sannan imam al-bukhari yake cewa qatada ya qatada ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa خلق الله هذه النجوم لثلاث ألا يا هل التوتنن تولالين دم أبو قداؤك شين waɗannan. Ƙawa ga قسما جيفي شيطان da alama wanda za a shirya da su alamomin da za a shirya da su sai ce faman ta'awwala fiha ghaira zalik duk wanda ya fassara da ba wannan ba a cikin taurari sai ce akhfa ya kuskure hanya bai samu digam da katar ba bai dace ba wa a nasiba ya kuma tozar ta fahimtar shi ta alkur'ani da ta sunnar manzon Allah ya tozar ta fahimtar da ake so ya gane ya gantalar da ita ya lalata ta yace faman takallafa shay'an ghayra zalik faqad adaa nasi akhta wa adaa nasiba yace ya tozarta kakan shi sannan wata kallafa ma la ilma ya dora ma shi sanin abin da bai iyawa ba shi da iko akan kakaro wannan abin don ka kyale su don waɗannan abubuwan guda uku shikenan ana ganewa da su ana gane alamomi da su amma dai ba a yi bokanci da tsafe-tsafe da su ba babu mutum sai ya shiga ya halaka kanshi da kanshi to haka nan ubangiji ya faɗa suna tafiya ne a lissafa da waɗannan hikimomin qad fassalna al-ayati li qaumin ya'lamun mu dai kan mun fayyace ayoyi ga mutane masu sani kaga fayyace ayoyin ma sai Allah ya jingina shi zuwa ga mutane masu sani saboda kwadaitarwa akan sani sanin Allah sanin wane ne annabi muhammad sanin mai annabi muhammad ya zo da shi mu dai muna fayyace ayoyi ne don masu sani irin wannan sanin wane sani ya fi sanin da manzon allah ya zo da shi wane sani ya fi sanin da allah ya turo shi da shi babu to su ne za su gane wannan hikimar su ne za su saurari allah kuma su ne na allah sannan sai allah ya ce وهو الذي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون تقالوا متى وسبيانا أكن نيمة har yau Allah ya ce wa huwa allazi ansha'akum shine fa wanda ya halittar ku من نفس واحدة دغري قايا ديتل شيني النبي آدم دكا دغري شكوكي كلكم من آدم وآدم من تراب إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من نفس واحدة shine wanda ya kage halitta ku kagowa shine al-insha ko al-ikhtira ko al-ibda ba tare da ko al-khalqa ba tare da ya gani a wajen wani misali misalin wani ba ko fitr ko al-fitra hakanan khilqa ke ita ma wanda ubangiji yake yi ba tare da ya gani a wajen wani ba to wa zai gani a wajen shi waye wani babu wani sai Allah wani misali bai gabata ba aka kwaikwaya a jiki shine wanda ya kaga ya kera halittar ku ba tare da wani misali da ya gabata ba min ghairi misalin sabab kuma min nafsin wahida daga rai daya ne annabi adam alayhi ya yace fa mustaqarrun akwai wanda yake mai tabbata wa mustauda akwai kuma wanda ake aje shi suka ce alistida ko alistiqrar yana nufin a ina shi kuma alistida a ina za a alistiqrar suka ce a cikin mahaifa akwai wanda zai tabbata a cikin mahaifa akwai kuma alistida wanda za a aje shi a cikin tsatso yana nan za an kaddara za a yi shi to amma nan aka aje shi nan aka kaddara shi ko kuma almustaqar shi kuma wanda za a tabbatar da shi a cikin mahaifa ƙila zai daɗe, ko kuma a tare da shi da uwar za su wuce yana nufin faminkum daga cikin ku mustaqarrun akwai wanda za a tabbatar da shi a cikin wata riwaya ta Abu Amrin Abu Amrin al-Basri wanda Hafsu Duri ya karba in ban manta ba shine fa mustaqirrun wa mustawda akwai mai tabbata fa mustaqarrun sai zama shi kuma ismul maf'ul kenan fa mustaqir akwai mai tabbata fa mustaqar akwai wanda ake tabbatarwa wa mustauda akwai wanda ake ajewa shi aje shi ake a cikin tsatsan iyayen shi yana nan wasu malamai abin da suka faɗa kenan suka ce wasu malamai suka ce fa mustaqarrun akwai wanda za a tabbatar da shi a ban a kera shi a halitta shi yayi harkar shi a ban ko kuma a fa mustaqarrun wa mustawda shi kuma a cikin kasa akwai wanda zai tabbata a kasa shi kuma wato wanda za a kashe kenan a turbude shi wannan kuma gidan kowa ne kowa zai shiga zai koma cikin kasa ko kuma wanda yake da alaka da kasa ya cinye shi wani ruwa ya cinye shi wani kuma abin ruwan kifi ko wata dabba ta haɗiye shi haka zai lalace zai gantale a jikinta wani kuma wani daman tudun ma ne zai cinye shi wani kuma da yawa kasar ce za ta cinye shi kamar yadda Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikinta khalaqnakum muka halitta ku wa fiha cikinta ne nu'idukum zamu maida ku ومنها جاكيكين تاني نخرجكم ذام فتر دكو يوشي مرة أخرى ونلوك كنا ننتفي ذاتي متى تتاشي تاي جرجزا كوي كوي هتو بأبن دبا إتزلا بتاي وجدش هكنا ذاتي متى تجرجزا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوشي يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها هكذا كلمة تجرجزة تدق أبن دبا إتبا mutum ne, متن ne. wannan ba ƙasa ba ne duka zai fito kowa ya san inda ya nufa ya je a yi mai hisabi ita ma a yi mata hisabi ita ma ta ba da shaida yaushe yawma idin haddisu akhbaraha ranan da za ta rika ba da labaranta dalla-dalla akan abin da aka yi a kanta na mitin na taro na ibada na nagarta na shashanci na baƙala, na kashe wasu bayin Allah na danne masu haƙoƙi na rikita yanayi na gurɓata ainihin siyasa na gurɓata shugabanci na fin ƙarfi duka za ta ba da labari komai da komai za ka an za ka yi na waitu naka ne ba ka yi na waitu ba ma naka ne haka za ka an sa domin da kai aka yi ya daka aukata wa kuka na hannunka ya ƙulla bakinka ya hura yanzuwa za ka zarga kanka kamar yadda shaidan zai ce fala lumuni wa lumu kuma na ka littafin ka ne zai yi bayani kuma shi za ka kama shi ne kuma mai maka hisabi shi ne fa mustaqarrun akwai wanda za a tabbatar daga cikinku a cikin mahaifa ko kuma a ban ƙasa wa mustauda akwai wanda za a bari a aje a cikin mahaifa ko kuma a cikin kasa za a aje shi sai lokaci kaza sannan kuma a tada shi to Allah yana bayanin wannan sai yake cewa qad fassalna al-ayati mu dai muna fayyace ayoyi muna wato ainihin bayanin ayoyi dalla dalla kwatta kwatta ga suwa liqaumin yafqahun ga mutanen da suke fahimta wanda suke fahimtar addini suke fahimtar rayuwa su Allah yake ma bayani kaga can ya ce liqaumin ya'lamun nan kuma ya ce liqaumin yafqahun al-ilm wal fiqh ya zo kenan anan ciki an samu ilimi an samu fiqh an samu sanin Allah an samu sanin addinin Allah sannan kuma an samu fahimtar addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal ilmu bit ta'allum wal fiqh bit tafaqqu والحلم بالتحلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ana samun ilimi ne ana da ƙoƙarin ilmanta da neman ilimin ana samun ilimin fiƙo ne da ƙoƙarin samun fahimtar da neman karatu ana samun juriya ne da ƙoƙarin jurewa da yin haƙuri duk wanda Allah ya nuface shi da alkhairi to sai ya fahimtar da shi addini don haka masu fahimtar addinin Allah yake fayyake ayoyi don su inji shi qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun mu dai mun fayyace ayoyi dalla dalla liqaumin yafqahun ga mutane masu fahimta masu ainihin ganewa sai Allah yake وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان ومن النخل من ضلعها بنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره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 ya halitta shi da nau'i nau'i nau'i kala kala na ƙasa ya halitta annabi adam aka ɗebo wance da wance da wance da laka da yashi da mai tauri da wadda ba ta da tauri da mai kaza da mai kaza sannan aka kera annabi adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa kuma kuka fito haka ga shi ɗiyan mutum guda ne amma Allah ya yi ku kala-kala Allah ya yi ku nau'i-nau'i yare-yare haka nan Ubangiji ya yi min nafsin wahida sannan yake wa khalaqa minha zawjaha ya halitta matar ta wannan ran kwaya ɗaya da aka halitta daga wajen wa wa khalaqa zaujaha min ha? ya halitta matar ran daga jikin ran ya halitta hawa matar annabi adamu daga jikin annabi adamu kuma daga jikin hakalkarin shi kuma shi ma wanda ya fi bandarewa na sama aka halitta ta daga jiki kaga shi wannan yana cikin insha wa huwa allazi ansha'akum yana cikin insha daga ina ubangiji ya kwaikwayi wannan babu allah bai kwaikwayon komai a wajen kowa kowa ke kokarin kwaikwayar allah a abin da ya yi allah baya da katawa balle sai ya gani a yi sannan ya yi ɗan adam ne kasashe da kusashe shine ne sai ya gani ya kwaikwaya don haka shine ne insha ya halitta ran daga wannan kalolin kasar sannan ya halitta matar ran daga jikin ran wa khalaqa minha zawjaha sannan yake wa basta minhu ma rijalan kathiran wa nisaa ya yada maza da mata halittu masu yawa daga jikin waɗannan ran guda biyu wannan yana nuna mana har yau abinda ayat ta kare da shi a waccan yace zalika taqdirul azizil alim wannan fa iyawa ce iko ne na wanda yake mabuwayi masani to haka nan akwai yadda muka karanta ɗazu wato ainihin cikin suratul hujurat sannan kuma akwai aya da Allah ya faɗa har yau a cikin suratul hud wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata dabba mai rarrafawa mai laɓaɓawa mai tattakalawa a ban ƙasa ji Allah illa alallahi rizquha sai arzikinta na ga Allah arzikinta Allah ne yake bata Allah ne yake ciyar da ita ya shayar da ita ba kai ba ba wani ba Allah ne yake bata illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma ya san matabbacinta ya san kuma inda take aje ya san inda take ya san ina ne za ta tabbata nan kuma ya ce fa mustaqarrun wa mustawda'a sai ya ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin dukkan waɗannan abubuwan da ake lissafawa na can rubuce a cikin littafi bayyananne mabayyani shine allahul mahfuz yana can sanannen abu ne a wajen Allah kuma babu wanda yake taba shi sai shi sai ko wanda ya ga dama la yamassuhu illa almutahharun to sannan sai wannan ayar ita ma tana bayani ne akan irin waɗannan ni'imomin Allah ya ce wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'a shine fa wanda ya saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga sama ruwan sama kenan wanda Allah ya ce mai mai albarka a cikin suratu qaf ya ce ruwan sama mai albarka ne ba wannan ayar kawai ba fa akhrajna bihi nabata kulli shay sannan muka fitar da na da nabata kulli shay tsiran komai bihi daga jikin wannan ruwan sama ba wai ruwan saman ba ne ke fitarwa a sinadarin fitar da tsirai yana nan a jikin ruwan saman in Allah ya ga dama dan ya ce bihi dan ya ce bihi yana nufin shi sababi ne na fitar da tsirai daga ƙasa amma ruwan sama ba shi da ikon ya fitar da tsuro. Allah ne ke fitarwa don haka sababi ne kaman abinda da za ka sha na farasitamol daga apc kwayar da za ka sha a jikinta maganin yake ita sababi ce ba ita ke baka lafiya ba in Allah ya ga dama ne sai ya sanya ka a jikin allurar ko kuma a jikin kwayar in ko ya cire albarkar ya cire sinadarin sai ya kyale ka da tokar kawai a kyale ka da ruwan ba abinda da za ka samu ya kamata ka gane wannan duk abin da za ka ci ba shi ne zai maka maganin yunwa ba maganin yunwan Allah kan saka shi sai ya zo sai ya maganin ba wannan abin ba ne sai Allah ya ga dama in ba haka ba sai ka cinye buhu ba ka ƙoshi ba sai ka kwashe duk abin da za ka kwashe ba ka ƙoshi ba saboda Allah ya cire albarka a ciki ma'anar shi ka gane wannan cewa da daɗin sai Allah ya ga dama ya sanya daɗin a jikin abu mai daɗi sai Allah ya ga dama ya sanya waraka a jikin magani sai Allah ya ga dama ya sanya waraka a jikin allura sai Allah ya ga dama ya sanya hutawa a cikin abu da kake nema don haka mai zai hana ka kaɗaita shi ka miƙa mai komai saboda shi ke da komai ma'anar shi kenan da yake ta kawo fa jina bihi na ba ta kulli shai, muka fitar da na ba ta kulli shai tsiran komai bihi sababiyar wannan ruwan sama ko dan wannan ruwan sama wa fa akhrajna minhu khadra sannan muka fitar da khadran dan kore wato wanda yake danye minhu daga jikin wannan nabat din wato wannan tsira muka fitar da ainihin mai ɗanyen tsuro daga jikin wannan tsira wanda ya bullo sai muka fitar da ɗanyen, sai kuma aka fitar da wanda ma ba ɗanyen ba kala-kala فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ألا يتيسيكم قام نخرج منه حبا muna fitar da tsiro minhu daga jikin wannan tsiran kore kaga abu mataki-mataki ya fitar da tsuro sababiyar ruwan sama shi kuma tsiran sai aka fitar da kore daga jiki shi kuma koren sai aka fitar da ƙwaya daga jiki mataki-mataki ubangiji yake yi yake nukurijo minhu habban mutarakiba sai ga mu muna fitar da ƙwaya mutarakiba mai cibus mai cunkus hakanan wannan na kan wannan wannan na hawan wannan wannan na hawan wannan ƙwaya ɗaya fike fakata amma sai gashi sun fito da yawa waye yi wannan aikin waye ka sa ƙwaya ɗaya kuma sai fitar da goma cikin goman wannan na kan wannan ka shuka ƙwaya ɗaya ta fitar da goma cikin goman nan kowace ta fitar da zangarniya ko ta yi dumbuje nata kawai sai ka ga wannan ɗa ya fito bisa wannan ɗa wannan ya goya wani kan wani waye wannan aikin shine abin da Allah yake so mu gane yace habban mutarakiba kwaya mai hawan juna kwaya nabid wadda take mai cinkus a guri guda waye yake yin wannan wa minan nakhli min talha qinwanun daniya sannan har yau muka fitar minan nakhli daga wa minan nakhli daga jikin dabino kuma tunda wannan yana cikin annawa da ya fada inna Allah faliqul habbi wan nawa daga jikin dabino kuma min talha muna fitar da wato yana fita daga cikin furen dabina farkon abin da yake kullowa daga jikinta shine tsalla shi kuma qinwanun muna fitar da su ma wato ainihin nau'i nau'i daniyatun waɗanda suke kusa ga wanda yake a kasa, wanda yake a kusa da su sai ya zama kusa da su sai ka ga dabinan mai tsawo amma ɗiyan sun sa ya risina ɗiyan sun wo ƙasa-ƙasa da shi ya zama mai wato ainihin mai rufinawa sai kaga dabba wato itaciya mai ɗiya ta fi wadda take mara ɗiya ɗa'a ta wato ta rufina saboda ɗiyan haka malamai suke faɗa cewa wanda yake da kaya to ya fi wanda ba shi da shi tawazu ya fi wanda ba shi da shi sauƙin kai dan da itaciya mai diya da wadda ba ta da diya wace tafi tafi da'a wace tafi tawazu sai ka ganta duk tayi suna tayi kasa saboda albarkar da take da ita ma'ana shi wanda shi ba shi da wannan albarka sai ka gan shi kage kage kawai don haka ka zama wato kana kula kana ainihin lura da yanayin samfiri na ayoyin alkur'ani don ka kwaikwaya kai ma kada ka zama ba ka da shi amma kana alfaharin kai din ma ba dama ko duba itaciya hatta fi ka la'asar ta fi ka tawazo yake kinwanun daniya sannan wato ainihin nau'i nau'i su ma masu cin kus a guri guda kuma daniyatun waɗanda suke kusa wajen natin min anabin sannan muka hore ko muka fitar da jannatin gonakai masu yabanya min a'nabin na inabi wa zaituna da zaitun wa rumman da rumman su din mutashabihan mai kamanceceniya da juna aka fitar da su da kaga wannan sai ga yayi kama da wannan wa ghaira mutashabi da ma wanda bai yi kama da juna ba wajen dandano wajen kala wancan ku za ka same shi wato kala biyu akwai masu kamanceceniya da juna amma ba faɗaya ba ne a cikin ɗanɗanan da kuma gani na ido akwai wanda ba su kamanceceniya da juna wai ma'anar shi waye waɗannan abubuwan kaloli daban-daban kuma ruwa ɗaya suka sha kuma duk ƙasa guda ta fitar da su kuma ɗanɗanan su ba ɗaya ba waye waɗannan abubuwan haka duk saboda amfanin ka kai idan ka yaci ci abincin shi ya ga wasu abubuwan ma ya ji daɗi ƙila ganin na kama ya ƙaru sannan kuma ka ɗanɗana ka ji daɗi ƙila lafiya ka ta ƙaru ya zama abin da zai faɗa da curutan da suke samun ka ka same shi duwaye maka waɗannan sinadaran yanzu ba za ka gode ma Allah ba yanzu ba za ka ɗayanta Allah ba sai kana kama Allah kana kama wani ka haɗa Allah da wani yanzu duk wannan ni'imomin da Allah ya bayani yayi kuma saboda kai ba za ka kula ba gashi Allah yana wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min ya hore maku duk abin da yake a saman bakwai a sama da ƙasa dukkan su ya hore maku cewa sakhara lakum hore maku Allah ya ba ku ne ku amfana da shi hasken rana wa suwa yake amfana hasken wata suwa yake amfana iska suwa take amfana hasken wa yake amfana duhun wa yake amfana kasar da aka shimfida maku da abin da yake sama da na ciki duk amfanin su ne ne to amma duk wannan ba za ku kula da shi ba ku san cewa wanda ya wannan abubuwan nau'i nau'i na jin daɗi ku ya yi mawa don ku ɗayan tashi sai ya ba ku ni'ima ku je ku yi bauta ga wani daban wanda ba shi ba shi ne yake cewa ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب سنندقون كين إنبي الله يمكو دنا زيتون دنا رمان ما سكا من تشيني هذا جونا دوان دما سكا شابا بند جونا سيجي انظروا إلى ثمري كدوب إيام ودنن إتاتوا رمان دبين زيتون كدوبا كغني ɗaya suke kuma danwa aka yi su unzuru ila samarihi idza asmara ku duba diyan shi idan suka fantsama madiya suka tantsama madiya ku duba ku gani ku dubi diyan wayanni kuma ku dube shi idan yayi diyan kuma wayanni kuma ya nuna ku dubi waɗannan idan suka yi diya kuma suka nuna sai Allah yake inna fi zalikum lalle a cikin wancananku wato waɗancan talikan na itatuwa da tsirai da ake gaya maku a cikinsu la'ayatin akwai ayoyi daban-daban masu nuna maka ɗayantakar Allah amma fa liqaumin yu'minun liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani ka gani masu imani ke kula kai da kai imani wallahi ka gode ma Allah Allah ya so ka da babban alkhairi da dimbin alkhairi mara ƙarshe mara iyaka amma ka tausaya ma wanda bai imani ba bai yadda da Allah ba don haka ayat ta ƙarshe ta <clears throat> da ambatan masu imani wato su ke amfanuwa da wa'azi da karantarwa da nusarwa da hannunka mai sanda wannan masu imani suke amfanuwa da wannan amma wanda bai da imani ba zai amfanu ba duk wannan lissafin talikan da aka yi ba zai wa'astu da shi ba sai dinga hauma hauma ya kada dama ya kada hagu amma kuma bai gane ba ya fita ya shigo bai gane ba saboda bai rashin imani Allah ka tabbatar da mu a cikin imani a cikin aiki a cikin ikhlasi akan addininka har mutuwa da rahamarka don rahamarka da iyawarka don iyawarka to ya kamata mu tsaya a nan tunda an ce lokaci ya yi ɗayan <coughs> allah kai mu za mu tashi in akwai wani abin da ya rage a ayar to mun yi bayani insha allahu ta'ala sannan sai mu ci gaba fatanmu abubuwan da allah ya mana gamdakatar muka yi daidai allah karba mana kurakuranmu muna roƙonka allah ka yafe mana ya allah marasa lafiyan muka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka ƙara mana lafiya Allah sa mu gama lafiya Allah cikin marasa lafiya akwai jihar mu akwai ƙasar mu ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka sama ma jihar Katsina da Najeriya da ƙasashen musulmai zaman lafiya mai albarka ya Allah ka kama mana ka tama mana kada ka bar masu ikon mu da iyawarsu Allah ka ta iyawarka cikin iyawarsu wajen yin abin da kake so kuma ka yarda da shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum